Nijar tana buƙatar kyakkyawan dabarun siyasar kula da kamfanoni. Shine ƙalubalen da Saido Sule Muhammadu ƙwararren ɗan jarida a fannin tattalin arziki yake gani bayan sanar da rufe kamfanin buga kayan sha na Baranijar da kuma kamfanin buga sabili. Kasar mu hakikan tana iyakar kokarin ta fannin kyautata hada-hadar harakoki sai dai kash wannan kokarin bai shimfiɗa ba ga dukkan muhimman sassan harakokin tattalin arziki. Misali kamar fannin makamashi kudi ba ku gani har zuwa yau ƙasar Nijar ba ta da cikakkar siyasar masana'anta. Masana'anta na buƙatar samun amintattun shika-shikai don ta bunƙasa. A cikin manyan shika-shikan da ke raunata masana'anta a Nijar misali akwai batun makamashi kuma ko bayan makamashin akwai arzikan ƙarƙashin ƙasa. Ganin lever ko Braniger za su rihe hakan zai ba mu ayar tambayar kanmu ga yanda muke kulawa da masu kamfuna da ke zuba jarinsu. Shin muna kulawa sosai da su? le consider comme il faut. Waɗanne sakamako ne rufe wannan kamfani zai kawo wa masu amfani da kayan da kuma baitul malin gwamnati da ma masu son zawa niger su zuba hannun jari. A lokacin da kamfani ya rufe kofofinsa mafi yawan sakamakon bai da tasirin kwarai. Masu bukata za su ganin bacewar wasu albarkatun da ke biyan bukatarsu. Wajen ma'aikata waɗanda suke ɗauke da yauni iyalansu za su rasa aiki. A wajen bitalmatin ƙasa kuma ba ila shakka kamfani sashe ne mai zuba lanhu kuma kamfani yana ƙara ƙarfin tattalin arziki a sheko tunda yana ƙara tattalin arziki gwamnati na cin riba sosai ta kowane fanni shi ko rufe kamfani na tsoratar da masu neman su girka sabbin kamfuna ba za su samu kuzarin zartarwar ba ko da 'yan ƙasan ma abin zai ba su tsoro wanga lamari ya zo ne cikin bazata kan ƙoƙarin da ƙasar Nijar ke yi ta fannin hada-hadar harkoki abin da za a iya faɗi ga ɓangaren biyu musamman ga masu faɗa aji yau in dai lalle muna kan turbar daidaito mutu to ya waje ba mu gane tattalin arziki fa shine gimshiki mafi mahimmanci ga kasa. kuma rufewar kamfunan da ke wakana ya kamata ya ja mu daga yau mu yi nazari mu san menene za mu nan zuwa shekara hamsin masu zuwa ita masana'anta ba abin da ake girkawa ba ne don ɗan lokaci kaɗan a'a ana shimfiɗar da ita ne tsawon dogon lokaci shekara hamsin shekara ɗari domin mu san shin me muke son Niger ta zama aiko sai an so mu aiwatar tun yau. Dans Niger soit? Et on commence à le travailler aujourd'hui.